بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدر كراتمو na riyadu salihin wallafan al'imam nawawi a nan matsalacin juma'a da ke unguwar kanda a cikin yau da sama a yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da tamanin da biyu wana cikin babu ilmi wal anat wa rifti a bani da ke bayanin mahimmancin juriya da bin abubuwa a sannu a sannu da kuma kausasawa za mu tashi wa da anasin rabbi Allahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا متفق عليه عن حديث إمام البخاري لمسلم فهو توش وعن أنس لدى أنس رضي الله عنه ألا يتدش عن النبي صلى الله عليه وسلم يا كرودة من زالة تسمى تعليتي يسروا maza su waye ce yassiru ku sauƙaƙe ku sauƙaƙe al'amura har ku zama masu tsanani wala tu asiru kar ku tsananta wa bashiru ku dinga albishir wala tu nafsiru kar ku dinga kore mutane wato na hadisin yana umarni da dinga sauƙaƙe al'amura ka dinga ɗaukan al'amura da sauƙi sawa'un a ibada ne ko kuma a mu'amala kuma a neman duniya kar ka tsananta a duk halin da kake ciki saboda tsanani ba alkhairi ba ne kamar yadda muka karanta a can baya ma kanar wani kufin shay'in illa sha shaqa shi da ka samu tsanani to zai aibanta abu ne. idan a babin ibada ne kar ka ɗora wa kanka wasu abubuwa na wanda ba na wajibi ba na mustahabbi masu wahala ka ce dole sai ka dinga yin su idan kai hada ka tsananta domin a ƙarshe za ka je ka ƙosa ka daina ko kuma ka cutar da jikinka misali a ce azumin nafila ka ce kullum sai ka yi azumi ko ka yi da yawa alhalin ka bai kai kin ba abincin da kake ci ba ɗin wanda zai rike maka ko gina maka jiki ne Kai kusan ko dura da kunga kusan duk azumi kake yi a ƙarshe za ka zo ka tsaya a hanya ko wani ciwo ya shige ka ko da rashin abinci da ba ka samu ko kuma rauni na garkuwar jiki to shi sa aka ce ka sauƙaƙe al'amuran ko suna filfilin dare wanda mutum za su dinga wahalar da shi ko su abubuwa dai na addini wanda bai zama wajibi ba to kar ka tsananta wa kanka yassiru wala tu'assir kar ka da yadda za ka zo ka kosa nan mazalar ta salama an ba shi labarin wani mutum da ya tsawar igiya a masallaci aka ce na mai da wani ya mu dare ne in ya gaji sai ya rike igiya don har ya fadi wani sun haifi a jiya yanke igiya wai ta alaikum min al'amali ma ya inna har ta ta mallu. tamallu dinga ɗaukan ayyuka abin da za ku iya Allah ba a kosa wa sai kun kosa ko ba ka da lafiya a ce kai sallah a zaune tun da ba za ka iya a ba kai sai ka ce a kai za ka yi kana yi hajjiya a kai ba ka kila ka je ka faɗi karka kuna da kanka musulunci bai tsananta ba ma jala alaikum fi dini min hajj babu wani kunci wato ainihin a addini Allah bai sanya kunci a addini magana ta sa da bai da imanin hussein ba da lafiya tambaye shi a zai yi sallah ba su ne ke damu ba ما اسمها تصلي قائما فإن لم تقتدي فقعدا وإن لم تقتدي فعلى جنب sai sallah sai ba za ba a zaune ba ba kai a kwance kana da nufin yi ba za yi a tsaye kar ka matsa a kan sai kai kai a zaune in a zaune ma zai yiwu akwai wahala sosai sai kai a kwance sai ma nan yassiru wala tu'assiru sauƙaƙe kada ko wato tsananta ko kuma ya zama na ka yi tafiya ga wahalar tafiya azumi yana wahala a wannan hali sai ka ce kuma sai ka yi azumi ila tafiyar kafa ne da rana ka ki shuwa ko musulunci ya sauƙaƙe cewa kana iya sha ko da arbaza ne daga ba karama kamar ka ne minkum mariban aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra ka da lafiya ko ana halin tafiya ka sha daga ba karama duk da wahala ka kuma sun kace sai ka yi azumi an yi tafiya sabai tare da manzala sama sai samu wani an zo a lullube shi mana an kewaye shi an roƙo a kansa ana ta maza bibita ina manzala sama ya ce me ya faru aka ce azumi yake azumi ne kare sai manzala sama sai ya ce zai tamina da hirin su ya mafi sa ba da gaskin a yin azumi na halin tafiya mana tafiya mai tsanani biyu ka baka da lafiya ka ce kai sai ka yi azumi kuma azumi yana wahalar da kai a'a kai bari kai ka sha in ka warke daga baya ka ko kuma kai ta yin ibada da wuce gona da iri ko zikiri ne ko karatun ƙur'ani ne ko nafila ne ko ma ne ta yadda za ka dinga ji a ranka kai ka kai wani matsayi ka dinga ji da kanta cewa kai mai ibada ne kamar yadda za ka ga bidiya suna alfahari da abin da ya shafi ibada suna dinga zuga ka ana ce maka zaki ana zuga ka da wannan ibadan da kake ga wannan ya zama jiji da kai wannan sai fata maka aikin ka a yi daidai gwargwado kuma ka dinga jin cewa kai ba komai ba ne ba abin da kake yi kar ka je a ranka cewa kana yin wani abu sai ka dinga bayan ka duba bayan Allah da kafi ka himma wanda Allah ba son mutum ya dinga ji da kansa saboda na wani aiki na ibada sunata ku sauƙaƙe karku tsananta malamai suka ce da haka ce yassiru wala tu'assiru yassiru ku sauƙaƙe wala tu'assiru karku tsananta kama ma'anar da yake ka sauƙaƙe da karka tsananta duk ma'anar da yake amma Ma abin da in an zurfafa tunani zai zama akwai bambanci don an ce ka sauƙaƙe ko sau ɗaya ka sauƙaƙe ko sau biyu shikenan ka bi wannan wani amma an ce wala tu'assiru kar ku tsananta to shi kuma gaba ɗaya har abada kar ka tsananta kuma a cikin dukkan wato ainihin al'amuranka saboda tsanantawa yana jawo ka ƙosa da abin da kake yi ko ka dinga jin haushin ma ibada haka nan Mazana ta sauko sabon mazana ta sun yi tafiya da suka je a hanya sai wani sai kan ya fashe sai ba ta same shi sai fasawa zai iya yin taimawa don in yi wuta a kansa a ruwa kila zai ci sai wani da aka tambaya sai suka ce a'a ba wani ruwan mai da za ka samu ka je kai wanka kawai shi ne je ruwa kansa sai faɗi mutu haka za ka gaya manzana sallallahu alaihi ga abin da ya faru manzon zuwa sai ce kataluhu qatalahum Allah wa halla sa'alu idza lam ya'lam inna ma dawa'u ilayhi su'al manzon ya ce sun kashe shi Allah kashe su in ba za su tambaya ba kuma su sani ba ai gani, da yake shi ne tambaya ga ga sun zama sababin mutuwa to manzon da ya ce Allah ya kashe su ba wai mummunan addu'a ba domin za su mutu ne kwanan su ya kare in ba baka san abu ba kar ka tsananta kuma galibi tsanantawa jahilci ne yake jawo shi jahilci ne sai sa yake ke eh, me yasa wasu tambaya ba in ba su sani ba ai magani jahilci shine tambaya fasalu ahla zikri antum la ta'lamu in baka sani ba ka tambayi wanda suka sani to da ka duk wanda ka je na tsanantawa a addini to galibi ba mai ilimi ولن يشاد عالم الدين الا غلبه kuma ne tsananta addini addini zai rinjaye shi na hada dina makinun fa'aulu fihi rizqi addini yana da karfi ku shiga da sauki ku dinga cikin wannan kuma ba yana nufin cewa mutum ya yi sakaci ba akwai abu na wajibi wanda dole ne ba ta ga kafa wannan sai ka yi shi sallolin farilla azumi ramadan ka da sauran da aikin hajji akwai abu na wajibi ne dole sai kai. yi to na da ne ake son ka sauƙaƙe shi kuma na wajibin in ka shiga hali na kunci to shari'a ta maka sauki ko a ce ka bari da kar sai daga baya karama ko a'a yanzu abin da ba za ka iya nan ba an dauke maka shi kai na gaba kamar sallah ma za ka iya yi a tsaye ba kai a zaune kuma za ka iya ruku ba kawai ka san nuna kawai to kaga in kace za ka abin nan za ka tsananta ta irin wannan to za ka zo ka ji ibada ma ba ta da daɗi amma mutum da zai fashe da wannan ba ki dinga barin abubuwa na wajibi ya ce ya dinin Allah mai sauki ne ba kai sallah ba kana sallah ma za ka da aka kace addini mai sauki ko ka je kana saba Allah ta ta'ala an maka magana ka ce addinin Allah mai sauki ne ko rahmar Allah ne ya ruwa ne wannan duk wahayin shaytan ne shaytan ne yake son ya kai ka ya baro ka da aka ce wa bashiru wala tunaffiru wa bashiru ku yi albishir wato idan za ku karantar da mutane ku dinga yin albishir kuna karantar da su abubuwan da za su fahimta cikin sauƙi tare da nuna musu mahimmancin wannan abubuwa na alkhairi su za ku fara koya musu za su nafiru kar ku dinga kore su daga karantarwa ko daga addini nan malamai suka ce in nan bashiru bishara kishiyansa shi ne nazara gargadi gargadi amma da aka ce bashiru ba ce wala ziru ba domin al'inzar shi ne al'ikibaru bishirri ka ba da labari wani abu na shirri da zai samu wani in yi abu kaza bishara kuma al'ikibaru bi khair ka ba shi labarin wani abu na alkhairi da zai samu in yi abu kaza amma bai dace ba ne a ce ku yi albishir kar ku yi gargadi ba saboda ne da hadisi da gargadi suna tafiya tare ne dan jin wani da dan da dan ko da abin nan wa zai kanu masana suke magana abin nan take hada abin nan wanda zai rasulullah rasulullah ba shi ba abin nan mubashiran wa nazira mubashiran wa nazira ne farkon ayan inna arba wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nazira mubashiran wa nazira haka ne wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nazira bashiran wa nazira nake mun aiko kai zuwa ga dukkan mutane bashiran kana mai albishi wa naziran kana mai gargadi kaga bara ce kar ku gargadi wajen an yi umarni da ayi ayi gargadi to amma shi gargadi in ka tsananta za ka kori mutum ne ka ce wala tunfiru kar ku kore mutane ayin ta tsananta a ce kai yanzu azin ka gargaɗi ne la wuta kawai duk wanda ya kaza zai shiga wuta wanda ya kaza ya halaka abu kaza halaka ne kai ba ka da wani abu na alheri cewa an yi kaza za a shiga aljanna ko za a samu rahaman Allah duk ba ka da wannan ka ba ba kana kore mutane ne daga addini ga wani to ne ga to duk yadda ma zai shiga wuta kawai bari zai shiga wani abu da yake ko ne to amma in za ka hada da albishin da gargadi, albishin gargadi. yasa qur'ani in ya faɗi yan aljanna da siffofinsu da aljannan ai kuma ya faɗi yan wuta da siffofinsu da wuta saboda a ya maka ko wannan ka nisanta wannan kuma ka aikata mai kyan ka aikata mummunan ka nisanta to sai aka ce ku yi albishir kada ku abin nan to wasu malamai suka ce abin da ake nufi idan ka zo karantar da al'umma kar ka fara da tsanani inda za ka dinga kore mutane ka fara da sauƙi ka fara da rarrashin zukatansu da kwadaitar da su abubuwa na alhairi idan sun riga sun zo sun shiga hankalinsu ya kama su daga ce musu ban banda kuma kaza da kaza da kaza sai ka shiga wato ainihin gargaɗin da imani da suka samu na farkon da zai kore zai hana su gudu daga abin da ka ɗora su a kan saboda ka sa musu ƙaunar rahamar Allah yanzu kuma kana tsoratar da su kasu rika wannan rahamar da sai ga gabin yana yana tafiya wannan hadisin imam bukhari ya rawaito shi ko imam muslim kuma wata ya rawaito shi hadisi na gaba muttafaqun alayhi bukhari da muslim hadisi na gaba an جرير bin Abdullah al-Badri كده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله تسمع يقول من يحرم رفقه يحرم الخير كله رواه مسلم kuma mutum ya wato hadisi hadisin jarir bin abdullah radiyallahu anhu Allah ya dade shi قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم من يقرن الرفع وان اك حرم سامت توتقاوا من الامر انت يورن الخير كله انا حرم سامت الخير غبايا duwan ya zama duk al'amuran sa tsanani da kuma ba zai samu alkhairi ba dole ya zama akwai tausasawa a cikin al'amuran akwai tausasawa ciki ya suka ce bi annal unfa min al-ghadab saboda shi tsanani daga kushi kuma yana faruwa daga kushi abun zargi in ran kai ɓaci ne sai ka dinga tsananta ba ka dinga yin abubuwan da abun nan da masu wani kushi kuma kushi daga shetan ne shaitan kuma babu alkhairi a tare da shi kwata kwata to ga ayyukan za zaka dinga zaka dinga yi kenan zaka dinga aikin shaitan to zaka duk wanda yake al'amuransa a cikin tsanani da ba zai cimma burinsa ba duk wanda yake ayyukansa a cikin tsanani da zai cimma burinsa ba zai ka bi a hankali a hankali har ka kai inda ake son ka kai lalle akwai wani hali da za a shiga tsananin yayi amfani amma galibin halayen sauki ne ba tsanani ba ne ko sautawa ne Ko sassauci ne sai ga zaman lafiya ke kawo ci gaban al'umma amma in ya kamata a tsanantan kuma sai a tsanantan Kuma da nan kuma sauki bai zai yi amfani wannan shi ake cewa hikima saboda haka manzo sun ce duk wanda aka haramta masa sassautawa da sauƙaƙa al'amura Ba an haramta masa alkhairi gaba ɗayansa kuma duk wanda yake yin al'amuransa da tsanani duk abin da ya tashi tsanani to ba zai cimma burinsa ba wata koda tarbiyya ne na yara idan kake tarbiyyar 'ya'yanka kai duka da tsanantawa da zagi da maganganu da sai ka ga wannan ne zai zama sababin lalacewa tarbiyyar ƴaƴanka amma an kafi cikin nasiha cikin tausasawa kana tsora su akan daidai inda ya kama a tsanantan a tsanantan daidai gwargwado a sai ka ga sun tashi suna cikin tarbiyya kuma suna tsoronka domin kada ka tsanantan amma ina ma tsananta sake ya sun saba da tsanantawa wani tsoron ka za su yi za su yi duk abin da ya suka so su yi sai sa shi kanansa a duk inda ya shiga lalata al'amura yake ba gyara yake yi sai haramta maka alkhairi gaba daya hadisi na gaba wannan bi hurairu ta rabbi Allahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam awsini qala la taqaba faradda da mirara qala la taqaba rawahu al-bukhari ana hadisi ma al-bukhari wa rawahu shi in hadisi daga abu hura da rabbi Allah anhu Allah da shi anna rajulan wani mutum qala lin nabi sallallahu alaihi gaya ya ga manzo da kasuma ausini imin nasiya imin wasiya to wasiya shine al'amru mu'akkad kuma yi ne kalbi sai min wasiya kuma wasiya ne ta nabi walidayhi isa kada sai manzo sai sai ta masa zakar da dab karka fushi kike nan nasiya kike iya wannan kalmar la ta dab karka fushi فردد ya فردد يميميتا مرارا ميميتي wato ya sake masa wannan tambayar mimiti kauci ni imin nasiha wanda kuma sai ta masa za ta gaba karka fushi kauci ni imin nasiha imin wasiti sai ce za ta gaba karka fushi raddada ya maimaita kalman kauci miraran kuma sai an ba shi amsa sannan sai sake maimaita wato raddada marratan ba da ukwa ba kawai cewa yi autini autini autini ga wannan raddada ke imin wasiti imin wasiti imin wasiti kaga mai ta tauke ni sai a ce za ta ga a'a da ce imin wasiti aka ce karkai kuɗi sai sake cewa kuma imin wasiti karkai kuɗi imin wasiti ga ya yi lokaci ba lokaci ma nan miraran ai marrati kenan to duk lokacin da yake a masa watsi shi ya dauka wannan kamar wannan ai abu kwaɗe ne to ya kamata ai a a ƙara masa wasu abubuwa shi na son abun da zai jinkule masa halayensa su yi kyau addini su yi kyau da sauransu a gaya masa kaza da kaza da kaza sai gada sai mai tawa kaza ta gaba ta ka shi abu na farko ya suka ce manzon sa akila ya san ɗabi'ansa fushi ne kuma fushin nan shi yake lalata masa al'amuransa shi yasa kawai yake masa karkar fushi amma da wanda ba fushin ne kuma sai a duba a ga mai matsalansa in kasala ne sai a ce karka zo mai kasala idan wani abu yake yi na ruwa sai a ce karka yi ruwa ko makamancin wannan to da haka shi yasa in manzon sa za a tambaye shi tambaya ɗaya amma an sa kuma ta zama daban-daban sai suka ce ikhtalafa ikhtalafa jawab li ikhtilafi hawali fa'ili amsan ta yi daban-daban saboda halayen da suka yi tambayan daban-daban ba sai ka duba da ne ya kamata wani ya ce ka min nasiha sai ka ce ka ji tsoron Allah kawai shi wani kuma sai halayen samuna na guda goma sai su zo maka ba sai ka kama ɗaya bayan ɗaya ana yin nasiha a kansu haka ne ya dace da shi kuma zo kuma wani abu daban za ka maka to ya ce kada ka yi fushi wannan hadisi yana cewa malai suka ce dalili na cewa yana nuna cewa alghadabu dima'u sharri shi shi tattaron alkhairi gaba ɗaya. abin da sorry shi tattaron sharri gaba daya alghadab shi yasa ya zo a ƙarshen haƙa wata riwayar cewa da ya lura bayan an masa nasiha nan ya lura ya lura yace sai ya gano farin to annal ghadaba jama'a jama'a sharra kullu sai gano fushi ya tattaro sharri gaba ɗayansa ba ɗinsa ba abin da bare sa ka kai ba ridda ma za ka iya yi saboda kushi a ga ke komi dai muni shirka za ka iya kisan kai saboda kushi ka sassa da mutum duk ba fushi ne yake kawo ta'addancin ba ka ba abin da fushi bane za ka bar addinin ka za ka ci mutuncin wani za ka zub da mutuncin ka ba abin da ba zai hasa masa ba saboda haka algazabu jima'u shar wato kushi shi yake tattaro sharri wato ainihin gaba ɗayansa kamar yadda wato kare kai daga fushi kuma shi ke tattaro alkhairi ana cewa at-taharruzu min al-ghadabi bima al-khairi kulli ka tsare kanka daga yawan fushi to shi kuma yana tattaro alkhairi gaba ɗaya dole sai ka zama yaƙuri to suka ce ma'anan hadisin nan Allah ta'ala yana umurtar mu da haɗe fushi yana umurtar mu da kar mu cutar da mutane domin fushin yana jawo ka cutar da ka cutar da wani in laifi maka maka ka karama fiye da yadda ya maka ko Allah zai kama ka akan wannan to da ya riga ce maka sai ya sayyi'atin sayyi'atun ma to da ka in mutum muna ka rama daidai a da ya maka kar ka kara wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi da haka duk wani abu wanda yake na sharri to za ka samu galibinsa daga wato ainihin fushi da ta kushi ne to hadisin ina ɗaukar ma'anin umarni da abubuwa na alkhairi irin su hajje kushi, irin su karka cutar da wani da ɗauke kai in amma abu kai afuwa da sakin fiska da murmushi kaga duk wannan yana nuna baka cikin fushi yanzu suna cikin fushi ko baka yi magana ba fiskar ka kawai tana iya nuna ba sun ce labarin zuciya a tambayi fiska in yarda to sai ka dinga sake fiska da sauransu sannan abu da biyu kuma hadisin yana cewa kar ka yi abin da fushin yake ce maka kai abin da fushin yake kiran kai zuwa gare shi to kar ka yi ai la ta amal bi muktabar zaba ko da fushi yake ce maka ka kai wa wani kaza ka cutar da shi kaza har ka har ya zama zalunci abin da ya maka bai kai abin da zaka kace masa ba sai ka zama azzalimi kana zalunta sa ba za ka ce la ta gazab zai iya yi wa mutum ya kuɓuta a ce kwata-kwata baya fushi to in kai fushin ka yi haƙuri kar ka yi abin da fushin yake ce maka kai don fushin wani lokacin zuwa kawai yake maka shan an kara ya zo ko kenan abu biyu ne ka nisanci abin da zai sa kai fushi sannan in kai fushi kuma kar ka yi zartar da abin da fushin yake maka kai kai yi aiki da fushin shi ke nan kai haka kenan kamar ma baka yi kamar ma baka yi fushin ba ne Allah ta'ala ya yi masu haɗe fushi su alƙazi min al-ghaiza wal-afina lin-nas wallahi bi-dhunnusin saka masu haɗa kushi da masu afuwa Allah ta'ala yana yabonsu kuma yana son masu masu kyautatawa ɗaukar abubuwa da suke tunku da in ya zo wanda mun sha faɗan su daga ciki akwai at-ta'awud wato shine ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda wani ya yi kushi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi idanunsa sun yi jaji biyo duk sun taso sun kumbura sai wanda kuma ce wallahi na san wata kalma da ya faɗe ta da fushin ya tafi ita ita ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko da ya fushi daga shaitan ne in ka ce Allah ya tsare ka daga shaitan in ya tsare ka daga shaitan kenan. sai fushin ka sai ya abun nan sai ya tafi nan daga ciki kuma akwai zama in a in a zaune kake in a tsaye kake ka zauna ka zauna saboda idan a tsaye kake kai fushi za ka iya nautan mutum ko ka harbe shi tunda so kai kansa da gudu da wani makami amma in ka zauna kuma ba baka da shirin cutarwa ke amma da tsayi wannan da kai da shirin cutarwa ka kai zauna ce ta zo a hadisi wanda kuma ce ina gaba wa jamratun fil qalb wato shi fushi wani garwashi ne a cikin zukatan dan adam adam wani garwashi ne yake buruwa kamar a ce da abin nan gawayi an sa masa wuta na kan koruwa kaɗan kaɗan za ka ga gawayi yana ci yana ci yana wutan tana mamaye gawari. don haka fushi yana tasowa yana ta cin zuciyanka wannan garwashin yana ta fuwa to zai ga har ya ga tsanani ya ta kai daga hayyacinka ka su ja jijiyoyin ka su su tattaso ka dinga faɗan maganganun da watakila in an ce maka ka faɗe su ka dinga mamaki ko daga baya ka dinga nadaman wannan maganganun da wato ainihin wanda ka faɗa da ta manzo sun haife garwa shine a zuciya ke ba kwa ganin yadda idanunsa suke ja da yadda jijiyoyinsa suke suke kumbura to sai ce faman a haka min zalika bi shay'in falyan tazik bil ardi duk wanda ya ji wani abu na kuci ya zauna ya damfara da ƙasa ma'anansa da zauna kenan bayan ka zauna kushin kuma bai tafi ba to ka kwanta kamar da zuwa tuwa in za ba an al babu wa illa falyatajir idan fushin ya tafi bayan za kana tsaye ka zauna to shi kenan shi kenan in kuma bai tafi ba to ka kwanta ka kwanta kaga hanyar abin da ya sa shari'a ta ta bayani yadda za ka kwantar da ka saboda abin da fushin zai sa ka kai ba da kyau in magana kake kai shiru in a zaune kake ka tsaya a in a tsaye kake ka zauna in a zaune kake ka kwanta in yaki ka tsaya sannan bayan nan in ya ƙi ka je ka yi alwala idan ka yi alwala fushinka bai tafi ba ka je ka mai da wanka saboda fushi daga shaitan ne shaitan kuma daga wuta aka halitta shi ruwa kuma tana kashe wuta shi kenan sai ka je ban ɗaki ka watsa ruwa shi kenan a watsa ya tafi in kuma har kai wankan fushinka bai tafi ba to ka fi karfin mutane sai dai ina lillahi wa ina ilaihi raji'un sai a kuke ka ɗaki kawai karka fita bi mm, an samu kai bacci wannan kuma sai a kulle ka a tafi kawai daga in bacci ya ɗauke ka to in ka farka shi kenan sai ka samu ɗan sanyi to fushi mutum mutum ne wani Allah ya ce mai zuciya wani kuma da sauki wani ma ba a fushin sosai amma dai babu ɗan adam da baya fushi kuma an ce kai ba ka fushi ma to ai ka zama wani abu daban kenan ba mutum ba Allah ma dabba kenan dole akwai wata ka da in an taɓa kai fushi in an taɓa addini kai fushi in an taɓa mutuncin ka kai fushi mutuncin ka kai fushi amma wani a ce kwata-kwata wani shi ba fushi a harkar sa ai ba mutum ma ne gindi alawa kamar nan ba kaga jaki ya kai ko jaki ma yana fushi ya in ka matsa masa sai cije ka ko ya harbe ka sannan ba zo da haka fushi yana da mahallinsa ne kai shi sa ba matsala ba ah, وعن ابي يعلى شداد بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كسب الإنسان على كل شيء فإذا قتلتم فآتنا بثنا وإذا ذبحتم فآتنا بها وليحد أحدكم شفرته وليرحل بها رواه مسلم ما مسلم رسول الله عزيز وأنا بيالا لك أبو يالا شداد بن عوف رضي الله Allah ya da shi an رسول الله صلى الله daga وسلم sa kuma yace inna Allah كتب al على كل شيء الله Allah ya wajabta kyautatawa akan kowane abu to abin da ka yi kaje nan akwai kyautatawa za idza qataltum in za ku kashe mutum saboda yayi abin da za a kashe shi kamar a ce ya kashe wani za a kashe shi ya yi abu da wanda hukuncin sa hukuncin shi za a wa fa'atul qitlata ku kyautata kisa wata kisa mai kyau shine a samu wani takobi mai karfi a kyauta wuyan sakanya an kare bi shi lahira kun kyautata masa kisa ne har kuma sa kisa irin na musula ku yanke kunnensa ku bashi ku ce ya rike ku yanke wannan kunnen ku ce ya rike ku yanke hannaye ku yanke kafafuwa waye yana ta ihu a'a kawai a kashe shi take ka hutar da shi kawai wannan shi ne abin da shari'a take so Wani za ga ba tun idan za ku yanka kuma fa zuba ha, ku kyautata yankan shi ma za ka yanka dabba kada ka cutar da ita don ganin cewa yanka ta za ka yi ah. bata ta take kar ka wahalar da ita kuma ka samu wuka mai da ka fara yankawa shi kenan kawai za ka ci yasa kajin hadisi yace wa yuhidda ahdukum shafaratahu dayan ku ya wasa wukaryen kansa shafara shi ne wuka wa yuri ladihatahu kuma ya hutar da abun yankansa ya hutar da abun yankansa kalmar alƙitla ismu hay'a ƙitla wato siffar yadda za ka yi yankan ka kyautata shi a yadda za ka yi kisan ka kyautata shi inda ismul mara ne sai zama katala za a ji aka ita kataltu ko kitlatan na kashe shi wani irin kisa an kashe kataltu ko katlatan na kashe shi kaf ɗaya. kisa ɗaya nan don kuma ismul mara mun bayyana haka nan wani laraba sun fasa da zibha a zibha shi ma ismul hay'a ne ku kyautata kamannin yadda za ku yanka ka ce zabatuhu hatan wani irin yanka an ka ce zabatan yanka ɗaya na yanka dabba ya zama ismul can. kenan za zan fa'ala da aka ce ka wata yankan ka yanzu da za ka ɗauko wato wukan ya zama na cewa mai bunda me ake cewa kamar karfi ne kan gwarzo ne ko mini gwarzo ne ba wadatar shi ne a gwarzo ne ya ɗauka wuka ne daga kuma gwarzonin ka wuka mara karfi ke ka lokacin za ka abin da za ka yi wannan da ita fara ina ma kan ka yanka mata musu don sai an yanka jijiyoyin nan na ciki kafin shi ne nan yanka kana ta gogawa abu mara karfi kana wa ko kayan kan ne ka walar da shi to wannan sana kuma idan kafin ya ita ma wata dabba gila ta to idan kai haka sai zamana Daga kyautata yankan ba ko za ka dole ne ka wato ƙarƙa shi ne ma'anan wajuhi da a dukkan shafarata ku shi ne ka wata ka wata wukar sannan kuma wukan kuma ba a yi daga wata ta a gaban dabban ba tana ta jin ko tana wata ana tana kwalitar da ita wani mutum ya zo yana wata wuka a gaban dabban da zai yanka a gaban manzara ta sa sai ta sa kar ka mata kifa biyu ka mata kifa ɗaya a jika wata wukan ka gefe kenan wani tsoron kansa shi kansa ne wani kisa ne ka ta shi kafin ka ta ta kafin ka yanka sannan kada ka yanka wata dabban a gaban wata shi ma kawa na da ita tana gani ka zo ka yanka ɗan uwarta to ai ta riga ta tsori ta san cewa za ka yanka wannan shi ma kisa ne za karka ka tsori ta da ita sannan kar ka dinga janta ko don yanka ta za ka yi wurin yankan ka ja kafanta kana ta janta aka ta tana ta ihu kar ka yanka in ka yanka ta cutar da dabba ka kyautata ka sannan kar kuma ka kada ita da ƙarfi kar ka kada ita da ƙarfi ka za ka wasu aka suke su daga ta sama su buga su take wuyan sannan zuwa ta ɗaure ƙawar kuma amma ba ne ana ba daidai wani saboda dabba ce ba ta magana a hankali za ka kada ita a ɗaure ta a hankali ka rike a yanzu amma ba wai ka taka wuyanta da ƙarfi ba to duka wannan shari'a ba ta yadda da shi ba sannan kuma idan ka gama yanka ta to kar ka fara feɗe ta sai ta yi sanyi ta ya gama fita gaba ɗaya domin ka fara feɗe jikinta ranta ba ta yi sanyi ba tana jin wannan zafin jini zafi biyu ga ne yan ta ga na fi'a kaga cewa sai ta isa ni tukun kafin ka kafin ka yi duk wannan yana cikin waliyoyi zabi haka mu ya hutar da abun yankansa zabi haɗin nan fa'ila ne ma'ana maf'ul ai mazu haka hukin nan abun yankansa to da ka targa kai ma ne suka ce idan ka ɗaure kafafuwan ka yankan sai take ta motsi da kafan tana son ta miƙe kafan ta ka kunce mata kafa sai sai ta miƙe shi eh ka kunce kafa ta in ka kunce duka za ta iya tashi ta tafi ba ila ta fata abubuwa to sai ka kunce guda ɗaya sai ta dinga miƙewa da shi tana miƙe ba ma ta tashi amma dai ta ɗan sura duka wannan ka hutar da abun yankan karni haka ake so a yi da hadisi na gaba wannan biya a'a rawahu muslim ma muslim wasu wannan wato wannan hadisi wannan hadisi yana nufin in za a yi kashe mutum saboda akwai hukuncin kisa a kansa to a yi da takobi takobin ma ga yawa jini na wuce mai kai a ɗauke shi kai ba a dinga wahalar da shi a duba hanya mai sauki wanda za a kashe shi da wato da tafi dai in ya kashe wanda ya kashe ta hanya mai wahala mutum na ta wannan hanyar a ce da itace ne dinga dukan kansa da kashe shi ne ana iya masa wannan wannan abu nan kamar ba haka ba ba a kisan musula ko wani abu ga wanda aka yi hukunci kisa saboda wani zai da yi hadisi na gaba an aisha ta rabbi allahu anha قال ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين قتل الا اخذ ايسرهما ما لم يكن اثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن سكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله فينتقم لله تعالى متفق عليه البخاري ومسلم عليه وسلم وعن عائشة رضي عائشة رضي الله عنها ألا يجريها قالت تتي ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا ما زالت تصنع ذاتي وبين أمرين فكان الأمر أبو ذا قوس قوسه إلا أخذ أيسرهما ما تياري جوزين في صوتك فنجد رواية إلا اختار أيسرهما كنجوري على نجريكو وقاكا نجاو شباني ونزني نشاء ko da haka manzon sama ba ba shi zaɓi tsakanin abubuwa guda biyu ba ko kai wannan ko kai wannan illa tsara aitara kuma ba ta ya zaɓi mafi sauki wani da a kaza a yi tara huma ba ta yayi ko da mafi sauki ma zai ya kun isman rajikan ba ba laifi ba wannan shi ke nuna sai a al'amuran duniya al'amuran duniya ne an ba shi wannan aka ba shi zaɓi wannan mai sauki wannan mai tsanani to sai zaɓi mai sauki domin a ibada babu babu zunubi ba wani abu zai fi a ibada ko al'amuran masu ainihin addini fahimta kare kenan za ka iya samun akwai wani aiki wanda yake mai wahala sosai amma in ka yi shi akwai lada akwai wani aiki kuma ba da wahala sosai amma idan ka yi shi ladansa bai kai wancan ba to ba za a ce ka zaɓi wancan mara lada da yawa ai fasabi ɗin kai ba kuma ka wanda ya fi falalan ya fi ladan ko ya fi wahala shi ake son kai idan ka shiga wani hali na na lalura in ka shiga hali na lalura to za ka zon ababin ibada ba a cewa an ba da zafi tsakanin guda biyu zafi mafi sauki amma in mafi sauƙin a ibada shi ya fi lada to ka ɗauke shi kamar mai kenan kamar kasar kasar sallah in kai tafiya kai raka a biyu shi ya fi sauƙi kuma shi ya fi lada kenan a hudu shi ya fi wahala kuma shi ya fi ne shi ya fi karancin lada sai dai idan a jam'i ne na masallaci Kuna jam'i ne a masallaci kuma to kai ka cika sallan kuma ya fi na to kaga shine shine abin da ke to amma idan ya zama a ramadana ne an maka a sauki kana iya yin azumi kuma kana iya sha a wata ramadana to da bayani ya ce kana iya lissafawa kai abin da ka taka biya da gaba. to sai ya zamana da yin azumi a wata ramadana da sha sai bayan ramadana a biya wanne ya fi sauki Aisha ba na ramadana biya in ta ji rana to amma wanne ya fi falala ka yi a ramadanin ya fi falala duk da wahalar gara in a ramadana saboda falalan azumin falalan watan ramadana don kuma za ka biya ne ba watan ramadana ko shakka na ramadana ya fi lada a kan wanda za ka biya daga ba ko ka ga shi ya fi tsananin amma kuma shi za ka ɗauka kaga kenan wannan hadisin ba yana maganar al'amuran addini wani al'amuran duniya ne don ba ka zaɓi wannan halal ne wannan halal wanda ka ga dama kai sai kai mai sauƙi wannan sai kai mai sauƙi ba mai wahala ba sai ce faɗin kana isman in abu kuma laifi ne kana abu adal nasu ne wanda da fi kowa ne san kan laifi shi ba a laifi a kai ma'asumi ne ya sa ba sama duk ayyukan sa suka zama abun koyi inda a ce yana sabawa Allah ba za a ce la kaskana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ba za a ce ku koyi da shi kuma sama kauniyar da'a ba don in haka ne zai je jefa ku cikin sabon Allah to da idan ayyukansa gaba ɗayan su da'a ne ba sabo sai aka ce to duk abin da kuka ga yi ku yi kawai kaje in shi hana ku ce wannan abu ne kadai ne ya halatta yi shi kuma ya halatta ba sai aka ce afalu ta'a sahibi shari'a jami'uha mardiyatun badi'a ko da ka ayyukan manzon suna gaba ɗayan su Allah ya yarda da su kuma masu kyau ne ku koyi da shi amma malamin garin ku ko ne wani takan ba ayyukan sa akwai ne yawa don ba masu liman yana saba wa ba za ka ce duk abin da malam wani yayi to ni shi zan yi ba za ka je ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala don yana samu Allah shi ba masu in kuma ka ce ya saba ba Allah to ka ba shi darajar annabi ka ce shi annabi ne ko babu annabi tun daga manzara kuma an rufe annabi kaga ya zama jahilci kuma ba zama aikin bid'a sai bid'a ne ba su gane wannan duk abin da shinin su yi ko in su kawai shi ke nan daidai ne kawai ko zai fi ne ma kawai ka je ka yi ko shirka ne ma ka je ka yi shi wannan bata ne tsantsanta wanda aka ce sa ka ce abi'u Allah wa abi'u Rasula wa ulil amri minkum abi'u Allah ku bi Allah makauniyar da idan ka rufe shi abin da Allah ya ce kai wa abi'u Rasula ku bi manzo Allah ta kuma idan ka rufe makauniyar da'a duk abin da ya ce kai kai kamar sai ka ce wa ulil amri minkum da malamai da shugabanni ko kuma ba a ce wa aqimu ba mai mai tawa aqimun nan ba da ka ce wa ulil amri minkum da shugabannin ku da malaman ku kuma su da'a idan ana nufin idan abin da suka ce su yi bai saba wa na Allah ba bai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ya saba wa Allah karkari in ya saba wa manzon Allah karkari ko za ka dole sai ka auna shi da alqur'ani da sunna a cikin kai masa biyayya kisa ba a ce wa ɗi ulil amri minkum ba ta ka ce wa ulil amri minkum ta kuma wa ɗi ulaha wa ɗi rasula ku bi Allah ku bi manzo da to da duk abin da za su umarce ku da ke alkhairi duk abin da suka hana ku shirin yi. amma ban da malamin ka zai iya zo ba ka zai iya wani abu na shirin shi ba masu hannu ba sai ce wa manta kama rasulun da rasulun suna bai yi ramuwa ba ne na don kansa fi shaikin cikin wani abu a kowace wato a cutar da shi ya rama kamar da wani abu ya rama illa an tunta haka ko matsuwa sai dai an keta al'umman Allah an taba addini ko an taba Allah bayan tasima billahi ta'ala sai ya ya rama saboda Allah kuma ba akan kan gama wani hadisin wani zan sai ka koma to la kana ashadda an-nas ghafaran in aka taba alfurman Allah kuma to ya ji kowa fushi ya fi kowa shi. to a nan malamai suka ce abin da maza suna baya ramawa shine don ka cutar da shi abin da ya shafi babin dukiya ka cuce shi abin da ya shafi abin da ya mallaka wani abu na dukiya ruwan bayarwansa kawai ba zai rama duniya ba wani abu ne a wajensa ba eh, duniya abun nan abu ne wulakantacce a wurinsa to ko kuma ka yi cutar da shi wani abu na jikinsa ko ka ƙwarzane shi ko amma suka ce in ka taɓa mutuncinsa ya zai barka ba a zai da kama za ka shi mutunci shari'a ta ta maka ka kare mutuncin kanka ka kare wani ma mutuncinsa har ka ce wani mutunci so da ka zana a rika taɓa mutuncinka ba ka rama ba ka mato shi ke na aika ka baka kare mutuncinka ka ba yana cikin abdurratu sit ne saurul ilmi kamar da za ka ke addinin ka karɓar zuciyar ka karɓar su kiyaye mutuncewa jiki to so da haka idan aka taɓa abun nan ɗinka zuciyar ka kai abuwa duk ke zama ba ne amma kamar manzara ta kuma wani ya zo ya zage shi ke ci masa ce ya haƙuri gobe wani ai ya wadatar ka manzara ta ka kaga wannan zai rage masa daraja zai sa wani kuma ya dinga ɗaukar shi wadatantacce ne ba wani uba ne kai wani ba zai imani da shi ba ma da sababin wannan to shi yasa akwai wasu wurare da aka taɓa mutuncin manzon sama ya rama Sabu bin Ashraf da ya zagi manzon sama ya taɓa mutuncinsa sai ya ce malli bi ka bin Ashraf wa innahu qad azaza wa rasuluhu wa zai bi maganin ka bin Ashraf ya tsada sadda Allah ya ce sadda manzon Allah Allah ya taɓa mutuncin maza Allah shi ga nasu abu na ila su abu masa ma suka ce za su biya suka je suka masa wayo kuma suka kashe shi suka je a matsayin suna neman taimakonsa duk abin da yake ya rasu da amma ka bani dama duk abin da nake so in faɗa yake ka je ka faɗa yake nan sai je ya shi mun masa ko da suka samu an samu wannan ah, kawabin ashira a gidansa ya fito ya ce to ne ya kawo ka ce ya namu ne ya matsa mana ya matsa mana da neman taimako ya ce an biya muku za ku kosa da shi wai manzo ta ta nan? shi kuma ya ne a halatta mai sai faɗi iya wannan saboda ya zamu ya kashe kan iya wannan yake mutumin namu ne ya matsa mana ya matsa mana da neman taimako da ba gwamnati ne ne na ga muku ai za ku kusa da shi ko ku kusa da shi yake to dan Allah ka dan bani aro mana aron wani abu da ni ana ne ana fara taimako ne idan ibada taimako na ya zan ba ku ba sai za ku bani bingiran matan za ku bani bingiran matan ku sai ba sai ce masa ya za mu ba ka bingiran matan mu alhalin kai ne ajmal arab a duk kai ne ka fi kowa cewa larabawa ai ko daki to kuma ba mu ba mu ba ka matan mu ai ba wannan abin kunya ne mai kawai muka yi wa ƴaƴan mu za a ce ai mun ba da jingina matan mu mun karbi abinci sai ce sai ce to yanzu ya abin da sai suka ce masa to abin da za a je za mu ba ka gina makaman mu sai ga haka shi kenan ganye ka karɓi makaman su ba ya yaƙi kenan shi kenan sai sai ya koma sai suka je suka taho da makaman su da suka zo suka yi sallama ina ce sallama suka suka nuna sun iso ba assalamu alaikum ba na bayar kafin yi zama na tabbatar da ya bude wannan tsara da shara Diga nan sai matarsa ta ce na ji fa makamai suna kara a kofar gidan nan. Sai da oh, wa nan mutane ne sun zo neman aro ne sun zo neman bashi za su bani jinginan makamai. Matarsa ta ce za ka fito ya ce a ba mu shi na ya fito. Ina fitowa da makamai a hannunsu. Sai ya saka turare shi ke na wasu mata ya ce masa kai. kuma na mai ruwa ya ne yace masa kai masu turaren karni yana da sanyi yace ai ina auren wata mata ne wanda duk laraba ba wanda kai ta turare masu turaren karni yana da kyau yace Zama kuma ya gaya wa sauran cewa to za mu yi ta tafi da shi in kun ga na murɗa wuyansa haka na riƙe wuyansa ko fa na kun ko kashe shi kawai shi kenan suna ta kofar gida sai sai to mu san koma ɗan gefe mana mun kauna shi kenan kawai sai suka shiga wani dungu ya biji sai amma taurarin ka nan gaskiya na da kai don za ka ba ni nan abin nan kuma ya sa taurarin ka nan idan shaƙe shi sai ke bismillah ina son koyar da kansa kawai shi nan sai ya rike kan kawai ya rike wajen kawai shi na sauran su kama su da kawai shi kenan aka kwantar da shi aka yanko kansa aka kawo gaban manzala da sosai da sabo kai kabbara a gaban shi ne yin gudawa wannan ya taɓa mutuncin manzan ina ya kamata wannan duk ne taba taɓa mutuncin manzan su ma hukuncin sa hukuncin kisa ne ba don ka taɓa addinin gaba ɗaya to manzan su in ka taɓa mutuncin sa bai zai bari ka taɓa mutuncin Allah bai zai bari ka taɓa addini bai zai bari amma da wani abu na abun duniya wanda ka taɓa masa shi kenan zama shi duniya ba wani abu ne wajensa ba ko za ka duniya ba komai ba ce sai yake وحديثي نقبل أنا برد نقاش وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين صحري رواه الترمذي وقال حديث حسن رواه الترمذي وقال حديث حديث حسن يتشوف يتنين wani ne ba sauri da gabi da ɗan masa hoto wanda ya zafi man nuna lajin da shi kare ne ala rasul lai talatin wa manzana ta sama yake za ku ku biru ba bazan ba ku labari ba kiman ya furu na yi ga wanda yake haramta a kan wuta wanda wuta ba ta yi kasance shi ba ko man ta hau haramu alaihin naro ko kuma ga wanda wuta take haramta a kansa na bilin shi shiga wuta ba tun ma'anar ne yawa ne ya lafi yi eh, shakkan wancan lafazi aka ya fara da shi ko wato ba zan gaya muku wanda dan aljanna ne shi ba shi ba wuta ko kaɗan sai wannan ma sai ce ta mu ala kulli qaribi wuta tana haramta akan dukkan makusancin mutane mai kusantar mutane hayyin mai sauƙin hali mai haƙuri layyin mai taushi wajen mu'amala sahali mai sauƙaƙe al'amuran mutane su biya musu bukatunsu wani da lafula guda hudu duk suna nuna taushi da rikin tsanani na farko karibi wanda yake kusa da mutane saboda yana iya zama da mutane yana tattauna da mutane yana dariya da mutane a ga in mutum mai tsanani ne ba kai ka zo kusa da shi ba musamman Allah ba shi wani matsayi na kuɗi ko ilimi ko ko wata wani shugabanci a wata daraja ba kai saka zo amma dole ne zai zauna cikin jama'a na dan dariya ana wasa wa aika wannan qaribun ke mai sassauci ne na cikin mu'amala shi ne ma'anar qarib sannan na biyu shine hayyini mai sauki shi kuma suka ce mai haƙuri ake nufi mai haƙuri za ka yi ta masa abubuwa ga shi cutar da shi kake amma dai zai haƙura saboda ai ba yadda za a yi ka zauna da mutum ko kai wani wala da shi bai cutar da kai ba ko da zo ku zauna zan mu bata ne ko da ka yi halimu yana da zurfin tunani ya to in ne kaza a da ne ne kaza ina bata mu'amalar mu in ne kaza ai bai dace ba ni ma ai hakuri yake idan ni ma bari ne hakuri da shi sai ma nan hayyin wato mai duniya a cikin mu'amala mai sauƙin hali sannan da yini mai sauƙin sasanni a wajen mu'amalarsa wato shi ba yi da tsanani duk abin da zai maka cikin taushi zai maka shi ba cikin tsanani kamar ma Allah ta sama Allah ta nace fa bima rahmatin min Allah linta lahu wa law kunta fadwa ghalib al-qalbi lam fadhu min nawli wa da rahmar da Allah ya maka sai koyi wa al'umma ta sai ka zama mai taushi a gare su da ka zama mai tsanani mai kaurin fushi da sun watsa sun bar ka ba za su iya rayuwa da kai wannan shi ne layin layin janibi kenan sai kuma sahalin mai sauƙi cikin al'amura suka ce ina sauƙaƙewa wajen biyan buƙatan mutane wanda ya sa masa buƙata in dai yana da hali da zai yi zai wanda ya sa masa damuwa zai yi Ina taimakon mutane da kansa sannan kuma yana da sauƙi a wajen saye da sayarwa da wajen biyan bashi da wajen karɓar bashi kamar yadda zo a hadisi rahim Allahu! rahman sama idza baha wa sama idza shara wa sama idza qada wa sama idza qada Allah ya kan mutumin da in zai sai abu zai sauki me ne sauki na ka sai abu shine maimakon ka matsayi masa ya zama bai wuce dubu ɗaya tiriba ba ka sai har da tsada ya tiriba dubu biyu ko dubu uku ka zama mai sauki kenan ka gane shine mai wahala in za ka sayar in za ka sayar in za ka saya kenan in za ka saya in za ka sayar kuma ka zo mai sauki ne maimakon ka ci mai dubu uku ka ɗan ci dubu biyu ka yi haƙuri ko dubu Don da yake da irin wannan zai shiga cikin addu'ar manzo Allah ta sanawa sannan ya zo mai sauki idan zai in zai biya bashi shi ne mai zaɓa ba kar ka zo mai saurin biyan bashi ajalin da aka yi za ka biya ka zo ka biya in ka samu ka biya ba sai an tambaya ba ba sai an cire kunya an tambaye ba ba sai an matsa ba lokacin da ka karba ka bayar a lokacin da ka ce za ka iya biya ko kuma mai sauƙi idan ya zo neman biyan bashi kai da ka ba da bashin kuma kar ka zo ka dinga biya masa wajen gano kana daka masa tsawa ko ka zo ka tafi mai shi ka ce biya ni bashi na ko lokaci bai ba ka matsa ka ce dole sai an biya ka a ka zo mai sauƙi kai son samu ma ka rage masa bakin ma nawa ne nake bin ka miliyan ɗaya sau ka biya dubu ɗari ga dubu ashirin ba ni dubu sha biyar don wasu sun zo gidan maza su a kofar gida suna kai faɗa akan bashi wannan ya ce za wani sun zo maza suna yi masa ya musu hukunci rikici ne ah, ah, a ce ka biya ne a lokacin da yi masa. maza suna sai nuna wa sai baki ya masa haka wato ba ka rage ka rage masa baki sai ce to na ya maka rage ka biya rage kada wato zai ji daɗin wannan to shine kana da sauƙi to wannan misalai ne duk al'amuranka ya zama akwai sauƙi sauki sauki a ciki kar ka yi tsanani sai wurin da ake buƙatar tsanani wurin da ake buƙatar tsanani wannan kai za a taɓa ka za a taɓa addini wannan wani ne na rai da tsanani babu sassauci wannan jan layi ne kar a ƙetare shi amma zama sun abubuwa na maslahan rayuwa da waye galibi ka zama mai sauƙi mai sauƙaƙe al'amura ko wa'annan maza kuma ake su ne yan aljanna in kana son ka samu wanda wuta ba za ta ci shi ba ya zama ɗan aljanna to ka duba duk abubuwan da aka faɗan nan mu'amala ne ya sa zuwa ce addinin mu'amala ba ce ba mai kwana kiyamun laili mai wunin azumi mai wunin karatun ƙur'ani ko kwana duk ibadun nan ba faɗa ba sai aka faɗi ɗabi'u makarimul akhlaq kyawawan biyu. a sai addini bai taƙaita akan wa'insan ba wa'insan kuma ginshiƙai ne tauhidi ibada dole a same ka da su to kuma dole a same ka da kyawawan ɗabi'u an tambayi nasu sama ba a kawai ma da sunan na aljanna mene mafi mafi yawancin abin da yake shigar da mutane Ya yace ta kawai lai wa husnul qulub tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a kaga ba za ka rabu da kyakkyawan ɗabi'a ba ne kana son aljanna Allah ya sa mu dace Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah wannan babin shine ga wannan hadisi shine karshe wannan babin mu insha Allah yau za mu rufe karatun sai Ramadana ko sai bayan Ramadana Allah Allah ya samu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne ko